Reshen kungiyar Turnar Lafash a jamhuriyar Nijar ne ta hanyar ofishinta mai kula da tattara bayanai da ake kira Maison du Citoyen ya bullo da wannan sabon tsari da ke hangen baiwa 'yan kasar damar gabatar da korafe-korafe a duk lokacin da suka gano aikata abubuwan asha kamar yadda shugaban kungiyar Michael Zodi ya yi min karin bayani. Kun san cikin hali da muke akwai halaye da wanda ba su da kyau kamar kin hanki da rashuwa mutane suna kuka da wannan shi yake hana kasa ya ki gaba kowane dan kasa da ya gani akwai waɗannan abubuwa yana iya kiran mu ya kusanta mu ai nan an yi hakan ga an yi hakan ga yankin dan adam ma muna bisan shi eh, mutane suna nan cikin karkara ba su gane yankin dan adam in akwai matsala in sun kira mu za mu dauka wannan kukansu sai mu tahi wajen institution da ake kemishi commission national de droit de l'homme ba idan layin wayar da aka yi tanadi domin masu fatan kira cibiyar ta maison du citoyen ta keɓe wasu hanyoyi na daban don tattara hotuna da muryoyin masu son fallasa bayanai in ji habibu hadi eh, lambobin wayan su ne ana so a kira saba'in talatin da takwas da ke da kuka abin da ya shayi kan haƙƙin ɗan adam da zamantakewa da demokrasiya da ta hanci da rashawa eh, a kawo kuka mu za mu ɗauki matakan da ya kamata akwai lamba ta whatsapp ko an ga abin da bai kamata ba a ɗauko hoto a turo mana magani don mu shaida ko an ji wani abin da bai shi ba a turo mana don mu shi don mu shaida tana wa bidiyo ce tana yiwa audio ne wani abu don dai mu da ke 'yan gwagwarmaya mu gani abin inda gaske ne in ya faru nimiran whatsapp in shine tara tara sifili hudu biyar uku biyar uku Ƙungiyar ta tanadi gogaggun masanan doka masu alhakin bin diddigin ƙararrakin jama'a don kai irin waɗannan maganganu a gaban kotu. Akwai hukumomi kamar halsiya kamar wane ne wane da suke kokowa da kin hanki da rashuwa. Kas in sun yi takardu ba wai za su kai koci ne ba a'a sai aje wajen hadan shugaban kasa shine zai zabe wanda zai kai gaban koci amma mu ne muka samu abu ba mu shira kowa koci za mu je ko ina za mu je insha Allah masu ilimin nan za su diba hanyoyi da za mu dauka tun dai muna da lauyoyin mu da suke aiki rashin gabatar da rahotannin binciken zargin almundahana ko cin hanci da makamantansu a gaban shari'a ko jan kafar da ake fuskanta wajen ɗaukar matakan hukunta waɗanda aka kama da laifin laifin aikata ba daidai ba saboda dalilan siyasa na daga cikin matsalolin da kungiyoyin fararen kula ke korafi a kansu a nan Nijar yayin da mahukuntan kasar ke ikirarin cewa suna da kyakkyawar niyyar yaƙi da miyagun ɗabi'un da ke yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.